ba tun yau bane da ma ake zargin gwamnatin jihar Taraban da korar baki lamarin da ke gwamnatin jihar a yanzu kafa wasu shingaye domin binciken motocin da ke shigowa inda akan iza keyar yancin rani musamman ma waɗanda suka fito daga jiyoyin arewa wani bincike da hadakar kungiyar kare haƙƙin na adam tare da haɗin gwiwar wasu 'yan jaridu a jihar suka gudanar na ko nuni da cewa jami'an da ke shingayen kama ci zarafin waɗanda suka tsare ne ta hanyar ɗauri da igiya da kuma karɓan kuɗaɗe kamar yadda muka ji a daya daga cikin wajen binciken da ke mara lofe. sun nuna mana cewa mu baƙi ne ba sa son da mu shiga yankin taraba shine to bacin haka shine sai aka zo ni aka ta duka na da aka daure ni a nan kusan na kusan awa uku da ina kuka a nan gurin ga shi nan gurin da an fasa mun sawu ga shi nan ka gani ni so ana zero sai ni haka wani abaro Kano kenan ban da lafi ban da komai ba ta maina da kada ba ta maina kuɗi ba caji ni komai ba an zama jini a nan gurin haka kawai kwana biyu kenan wani hujja ba dalili kawai haka an kama ni wai kawai in koma ni da na fito kawai an mu ba mu san dalili ba kawai dai an kama an hidda ba mu san abin da muka yi musu ba sai da muka kwana a wajen washe gari suka ce mana mu ba da dubu dubu masu dubu dubu suka bada mu ba mu da shi dubu ɗaya ba mu da shi wasu suka bara suka tafi ba dai ga matafiyan da aka tsare haka nan mun ji ta bakin wani direba mutanen kuma gaba ɗaya nusu naira dubu ku ne na ɗauke su na sa mai akan zan wuce da su mutum biyu aka kai mu station aka ce za mu ba da naira dubu ashirin in muna so mu wuce su kuma fasinjan cikin mota na za su ba da naira dubu goma sha biyar masannin shi kuma za mu sa masa lita arba'in a motarsa a matsayin shi dan sanda ne kamar yadda muka tarar wani jami'in dan sanda da suke wa lakabi da roni da kuma su yan manga ne ma ke kula da wannan waje ko da yake sai da aka kai ruwa rana da su a wannan waje da suka matsa da matafiyan eh, kadan kadan nake da waya mu masu aiki a nan mu hudu ne mu hudu ne hudu ne eh, akwai muhammed akwai solo akwai akwai joshua wannan batu dai ya kwata da hankulan yan rajin kare haƙƙin ɗan adam a jihar inda barista mb mustapha ke cewa ba za su kyale ba yanzu dai kaga abin da muka je mun je mun kwaci NGI haƙƙin jama'a wanda aka kwace musu kayayyakin su mun karba mun mayar musu sa'annan muna tabbatarwa za mu je mu kai wa ainihin shi kwamishinan yan sanda da na sss mu ji me yasa suka bari haka yake faruwa sa'annan kuma idan ba su magance wannan al'amari ba muna tabbatar wa jama'a cewar za mu garzaya zuwa kotu mu je mu kwace eh, eh, haƙƙin jama'a kawai yanzu rundunar 'yan sandan jihar taraban ta gumda bakinta game da zargin da ake yi na ca da hannun wasu jami'an ta domin duk kokarin je daga bakin kakakin rundunar abun fa ya ci tura inda ma wata majiya ta ce da ni baya gari to sai dai kuma gwamnan jihar taraban a aktadare disan isaku ya ko tabbatar da batun gwamnan ta bakin sa ta fuskaci harkokin yaran labarai mr silvanus giwa ya ce ai sun dau wannan mataki ne ma domin hana wadanda ya kira ba ta gari shigowa. Dole Allah da kai inda ka fito inda ka zo dai an yi bincike a ba gane da hayaniyar da kake ciki ba dole ka koma inda ka fito don ba za a fara hullum a taraba ba amma wanda zai zai zama mana damuwa ne yi bincike a san ka dole ka koma inda ka fito wannan haka bai saba kunnin tsarin mulki ba inda ba da da aiki inda kake a tara taraba na yau Mr. Silvanus Giwa kenan hadimin gwamnan jihar Taraba ta fuskaci harkokin yada labarai Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.